barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a 20 ga watan sha'ban shekara na 1437 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 28 ga watan biyar shekara na 2016 a kalandar miladiyya barkan da sake saduwa a wannan masallaci na abubakar siddiq da ke nan unguwa bukar are a nan cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin suratul baqara a aya na ɗari da ishirin da hudu man fara tafsirin aya ɗin muka ce insha Allah za mu ƙarƙare bayani akan aya ɗin sannan mu ci gaba haka za a sake karanta mana aya ɗin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين نعم Allah madaukakin sarki yana cewa wa idh ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ ابتلى كما كتنا يا عند ابتلى إبراهيم ربه بكلمات yayin da ubangijin annabi ibrahim ya jarabce shi da waɗansu kalimomi fa'atan mahunna sai ya cika waɗannan kalimomi ɗan. ya cika abin da suka ƙunsa na umarni ƙala inni ja'iluka linnasi imama Allah madaukin sarki ce zan sanya ka ka zanto shugaba jagora ma mutane qala wa min dhurriyyati annabi ibrahim yace daga ta ma ina roƙonka ya Allah ka sanya shugabanni qala la yanalu ahdi adh Allah maɗaukin sarki sai yace alƙawalina ba zai shafi azzalumai ba to yi tafsirin wannan aya har izuwa qala la yanalu ahdi adh zalimin muka ce Allah madaukakin sarki ya amsa addu'a annabi Ibrahim cewa min zurriyati dinnan addu'a yi kuma mun faɗi ladubba da ke cikin wannan addu'a din la yanalu ahdi malamai suna saɓani dangane da al'ahad ɗin anan al'ahad a harshen larabci yana nufin alwa'adul mu'akkad alƙawarin da aka ƙarfafa shi shi ake kiransa al'ahad to Allah madaukin sarki ke cewa la yanalu ahdi adh-dhalimin to me ake nufi da al'ahad a nan wurin malamai suna saɓani al'imam ibn jarir al-tabari ya hakaito maganganu da dama na malamai wajen tafsirin al'ahad akwai malamai da suka fassara al'ahad cewa yana nufin shugabanci ɗin yana nufin shugabanci sai zanto imama din da Allah ya faɗa ne abin ke nufin kenan la yanalu al-imamatu adh-dhalimina cewa wannan alƙawarin da ne shine ja'iluka lin-nasi imama alƙawari Allah zai sanya shi jagora ya roki cewa a baiwa zuri'an sama wannan matsayi a samu daga cikin zuri'arsa wadda za su samu sai Allah ya ce na ba zai shafi azzalumai ba wani alƙawarin suka ce na imama din kuma mun faɗa mana cewa abinda ake nufi da imama anan shine kololuwar imama din fiddin wanda shine manzanci wannan zance guda kenan daga cikin zantutukan malamai hakanan akwai zance cewa la yanalu ahdi al-zalimin ma'ana al-ahad shine cewa alƙawari na na al'aman wato aminci da tsira a ranar tashin alƙiyama bai shafi azzalumai ba mana suna iya samun aminci a nan gidan duniya amma a lahira azzalumi ba shi da aminci waɗansu ma suka farsar cewa ahadi anan yana nufin addini na azzalumai ba sa zanto jagorori cikin addini waɗansu suka ce al'ahadi yana nufin al'amar yana nufin umarni waɗansu kamar yadda aka hakaito daga al'imam daga abdullahi ibn abbas cewa al'ahad anan shine cewa azzalimi bai da alƙawari ban yi alƙawari da kai ma azzalumai ba ma'ana ban yi alƙawari cewa ka bi azzalumai ba in ka alƙawari da azzalimi na ban saka da ka bi shi duka waɗannan maganganu ne da malamai suke ambata wajen fassara ahad a nan wajen ay la ahada alayka li zalimin an tuti'ahu fi zulmihi shine wannan uh, zance na hudu wanda aka rawaito shi daga uh, Abdullah ibn Abbas al-Imam at bayan ya hakaito waɗannan maganganun da ire-iren su sai yake cewa uh, zahirin wannan ayar tana nufin cewa ahad ɗin imama ne shugabanci din nan to kuma wannan shine abin da siyaki yake nuna da wannan shi yasa al-Imam al ibn Ashur yake cewa shi a ganin sa ma bai dace ba a fassara al ahd a nan wurin da wani tafsiri in ba na imama din ba saboda duk wani tafsirin da kai ba wannan ba to ka fita daga siyakin magana kuma fassara lafazi ya dace da siyakin magana shi yafi da yadda za ka fassara shi ka fitar da shi daga zancen da ake yi saboda ka Allah ya fara zance ne akan shugabanci na addini to wannan din ne abinda Allah yake cewa la yanalu ahdi adh-dhalimin yana nufin wannan alƙawari da nai cewa zan baka na shugabanci azzalumai ba sa shiga cikin wannan alkawarin nawa wato su ban yi musu wannan alkawarin ba wannan alkawarin ba za ta shafe su ba shine ma'ana nala ya nalo. ai idza asaba shay'an waltahaqa bihi alkawarina la yashmaluhum anan al-zahir ibn ashur yake cewa Allah madaukakin sarki yayi amfani da wannan lafazi ne na al-ahad anan domin in Allah ya karfafa alƙawarinsa bai saba alƙawarinsa to yahudawa suna da abinda suke riyawa cewa Allah madaukakin sarki yayi wa annabi Ibrahim alƙawalin zai kasance tare da zuri'arsa mana gaba ɗayansu a duk inda yake to shine Allah madauki sarki ke gaya musu ya fiye amfani da wannan lafazan domin ya ƙaryata su Allah bai masa alƙawarin cewa duka zuri'ansa za su zanto mutane kwarai ba bai masa alkawarin cewa dukkanin zuri'ansa za su zanto jagorori cikin addini ba Allah bai masa wannan alƙawarin ba shine la yanalu ahdi adh-dhalimin anan kamar yadda muka faɗa wancan satin cewa wannan jumlar ta kunshi amsa addu'a annabi Ibrahim a wato ainihin adunkule kuma ta kunshi bayanin cewa kamar da Imam Tabari yake faɗa cewa a cikin zuri'an Annabi Ibrahim za a samu mutanen kwarai kuma za a samu azzalumai kamar yadda ayat suratul ankabut ta fito da shi fili ko uh, wa min zurriyatihima ankabut ne ko uh, ankabut an amsa addu'a waj'alna fi zurriyatihi an-nubuwata wal kitab can ayan suratu safat wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin cewa a cikin zuri'a annabi ibrahim da ishaq akwai masu kyautata aiki to kenan a cikin waɗannan ne ake samun shugabanni cikin addini a cikinsu ne aka samu annubuwa wal kitab wa zalimun li nafsihi mubin sannan akwai mai zaluntan kansa wanda zaluncin nan nasa a bayyane yake waɗannan su ne wanda Allah yake cewa ba za ba sa shiga cikin alkawarinsa na cewa zai sanya su su zanto jagorori cikin addini har yanzu anan at-tahir ibn ashir yake cewa akwai hikima da Allah bai faɗi cewa yanalu ahdi muhsinin ba sai ce la yanalu ahdi adh-dhalimin bai faɗi wanda alƙawarin zai tabbata a kansu ba sai ya faɗi mutanen da alƙawarin bai shafe su ba mai ce ce hikimar haka ɗin sai ce hikimar haka ɗin shine a sanar da mashirikai da ahlul kitabi na wannan zamanin wanda suke da'awar cewa su mabiya annabi Ibrahim ne su magadan annabi Ibrahim ne cewa to su suna wannan category din wanda shugabancin addini baya cikin su saboda me saboda sun cuɗanyu da zalunci zaluncin ya mushrikai shine shirka da suke yi kuma ba ko ina ba a dakin da aka umarci annabi Ibrahim ya gina shi domin kafa tauhidi a nan suka je suna shirki suke suna shirka kaga ƙololuwar zalunci kenan in ko haka ne to ba su cancanta ba su zanto jagoran mutane a harkar addini to wannan shaguben ne ake yi ma mushrikai shi yasa sai aka yi magana akan wanda abun bai shafe su ba kamar ana cewa ku fa abun bai shafe ku ba saboda haka alfahari da kuke da annabi Ibrahim a banza yake don kun canza tafarkinsa ba a kan turbarsa kuke ba hakanan shi ma dai ta'aribi ake suka ne a ɓoye ma'ahalul kitab saboda su ma sun jirwayo da zalunci menene zalunci ɗin na ahalul kitab shine canza littattafansu da kin yarda da karantarwar littattafan dangane da zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan abu ne wanda ya sanya su cikin cikin zalici don haka ba su cancanci mai ba shugabanci ko jagoranci cikin addini ba wannan kuma shine abin da zamu iya fahimta a wata aya a cikin suratu Ali Imran da Allah yake kore dangantakan Yahudu da Nasara da mushrikai da Annabi Ibrahim cewa abin da Annabi Ibrahim yake daban abin da su suke daban Allah yana cewa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin Annabi Ibrahim bai taba zama bai hude ba bai taba zama ba nasare ba saboda haka abinda ku yahudawan nan kuke akai a wannan zamanin haka nasara samson annabi ibrahim bai taba yin sa ba sai dai abinda annabi ibrahim ya kasance shine mutum ne wanda ya karkace ma kowane nau'i na shirka shine hanif bin yayin tsayuwa tsayuwan daka bisa tauhidi wa ma kana min al-mushrikin kuma bai taba kasancewa cikin mushrikai ba wannan shine abin da Abdahir ibn Ashur ya hararo wajen fifita ambatan waɗanda ba su ba su cancanci shugabancin ba sai abu na biyu da ya hararo shine cewa tarbiya ake yi Allah yana tarbiya ne mashi wanda yake magana da shi da mu cewa mai tarbiya koyaushe in ga maslaha ga mafsada to ya fara abin nan ya fara eh, nisantar da mutane daga mafsadan kafin ya kwadaitar da su daga maslaha ka hana mutane faɗuwa a ɓarna kafin ka umarce su da maslaha shine ƙa'idar da malaman usul suka ɗauka suna cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih tun kuɗi ɓarna abin gabatarwa ne akan jawo amfani saboda haka kenan an faɗi wannan ne ana yin gargadi man mutanen annabi da mazuri'an annabi ibrahim kada ku yarda ku zanto azzalumai saboda in kuka zama azzalumai to ba za ku shiga cikin ƙarƙashin wannan alkawari da Allah madawakin sarki yawa kakanku ko babanku annabi Ibrahim na sa bangare daga cikin zuri'arsa su zanto shugabanni ba ina ba ta kun to eh, dabbu mafsada aka gabatar shi yasa aka ambaci wannan saboda haka kenan anan ibnu ashur dai har yau ya saki istinbatin wani abu cewa da Allah ya ce la yanalu ahdi zalimin bai ambaci wani bangare ba ya faɗi siffa to kenan abin da yasa ba za su samu alkawarin ba shine zalunci ko kenan in suka tuba suka bar zaluncin fa suna iya samun shugabanci so shi yasa yi amfani da wannan duk inda aka zo aka rataye hukunci da wata siffa to siffar tana ima'i wato nuni zuwa ga sababin da yasa aka rattaba hukuncin nan akan wannan idan har sifa din ya ya tafi ya kawar to hukuncin ma sai ya kawar saboda haka matakar mutum yana azzalimi ba daga cikin zuri'a annabi Ibrahim ba zai shiga cikin wannan alƙawarin ba idan ya fita daga wannan zalincin to akwai rabo na cewa ya shiga ciki ina fata kun gane sai wani taujihi da abu su'ud ya yi cikin sa dangane da wannan shi al'imam abu su'ud shi abinda yake cewa shine cewa Allah madaukakin sarki anan ya bayar da ƙa'ida ce ga mammiya cewa azzalimi ba zai taɓa zanto shugaba a addini ba wannan maganan ta kunshi kamar da muka faɗa amsa da'awar annabi Ibrahim amma a wajensa shi al'imam abu su'ud yake cewa ba a fayyace wanda za a bawa ba saboda ba duk wanda yake ba a bane zai zama shugaba a cikin addini kana iya zanto ba a ba bane ko amma kasancewa ka ba zalimi bane kuma bai sa ka zanto dole shugaba cikin addini ba sani ko kun fahimta ba akwai azzalimai Allah ya kore abin daga azzalimai ne kawai ko waɗanda suke ba azzalimai ba fa dole ne kowa daga cikin su ya zanto shugaba a a cikin su ne za a zabi a cikin su ne za a zabi shugabanni sai ce kenan Allah madaukakin sarki ya ba abin haka ne saboda mai kowa ya yi ƙoƙarin ya yi begen daga cikin zuri'a ɗan Allah ya zaɓe shi ya ba shi wannan tun da Allah ya ce zaɓi shi zai yi ko? to abinda zai sa Allah ya zaɓe ka shi ne ka bar zalunci saboda ka kwaɗaitarwa ake a nan ma kowa ya bar zalunci um, ina son karanta muku lafazinsa da yake bayanin wannan yake cewa um, ya ce wannan maganan la yanalu ahadin zalimin ba yana ƙin amsa addu'a annabi Ibrahim ba ne, bal ijabatan khafiyatan laha ha, amsa ne ma wannan addu'an a ɓoye, wa'idatan ijmaliyatan minhu, kuma alƙawari ne a dunkule daga Allah madaukakin sarki bi tashrifi ba'd dhurriyyatihi alayhi salam cewa zai sharrafa sashe daga cikin zuri'ar annabi Ibrahim alayhi salam binai ahdi al-imama na samu alkawarin wannan limanci ko shugabanci hasba ma wa kafi istid'a'ihi alayhi salam kamar yadda annabi ibrahim din ya roƙa min ghairi ta'yinin lahum bi wasfin mumayyizin lahum an jami'i man ba tare da ayyana wata siffa wacce za ta bambanta su ga duk wani wanda ba su ba kun ga annabi ran ce wa min zurriyati ne ko shi ma bai faɗi wata siffa da za ta bambance wanda yake so a saka a ciki ba Allah sai ya amsa masa addu'a irin irin wannan da irin wannan sigar da yayi فإن التنصيص على حرمان الظالمين منه بمعزل من ذلك التمييز yace kasancewarsa da yace ba nassi da cewa azzalumai ba za su shiga ciki ba wannan baya nufin cewa an ayyana waɗanda za su shiga ciki din an faɗi wata siffa da za ta bambanta su da duk wanda ba su ba a azzaluma kawai aka cire amma akwai sauran da ba azzalumai ne amma ba dole ne su zanto su ne waɗanda za a ba su shugabanci cikin addini ba ya ce in laisa ma'anahu don wannan maganan ba ma'anansa shi ne annahu yanalu kulla man laisa bi zalimin minhum minhum darurata istihalati dalika ce baya nufin cewa alƙawaran zai shafi duk wanda ba azzalimi bane a cikinsu. kun ga haka ai ba zai yi ba ai ba zai yi kowa ya zanto shugaba ba كما أشير إليه كما يدعك ولعل إيثار هذه الطريقة على تعيين الجامعين لمبادئ الإمامة من ذريته إجمالا أو تفصيلا yace tana iya yiwuwa abin da ya sa Allah madaukin sarki ya fifita wannan tabiri akan ya bayyana waɗanda suka haɗa siffofi na limanci ɗin na shugabanci ɗin ko ya faɗe su a dunkule ko ya faɗe su a fayyace da Allah bai yi haka din ba wa irsalal baqin kuma ya ƙyale sauran yace tana iwa an yi haka din ne li Allah yantazimal muktaduna bil a'immati min al'ummati ummati fi silkin mahrumi saboda kada masu koyi da shugabanni waɗanda ba ba ne su shiga cikin waɗanda aka hana su shi yasa kawai aka ce waɗanda suke azzalumai ne abin ba zai shafe su ba to waɗanda abin ya shafe su su ne shugabannin ko waɗanda ba ba bane suna koyi da shugabannin tunda ba azzalumai bane kaga kenan an cire su an ce ba zai shafi azzalumai ba don a kubatar da su daga siffan azzalumai su waɗannan masu koyi da shugabanni din وفي تفصيل كل فرقة من الإطناب ما لا يخفى yace to kuma ayi bayanin haka din za a samu itnabi wanda ya saba ma tsarin balaga alqur'ani mai girma yace sannan kuma faɗin wannan sai faɗi abinda ibnu ashir ya faɗa, da wata siga din yace faɗin wannan yana ƙara ɗebe kauna makafare wanda da suna tunanin cewa za a samu annabi a cikin su matakar kuna shirka to ba zai yi a samu wani annabi a cikin kuku mushrikai ɗin ba to wannan shine tabirin kenan la yanalu ahdi al zalimin shi ma kansa lafazin al zalimin malamai sun yi sabani akai me ake nufi Abdul dhulm at-tahir ashur cewa asalin magana anan tunda mun ce yanzu an fara ana magana ne daga wa ana magana ne da mushrikan makka sannan ana yin shagube ma Yahudu da Nasara. So tun da asalin maganan ana yi ne da mushiri daga siyarin sai mu fahimci cewa al-zalimin anan yana nufin al na. Ma'ana ya kuma ah, zalunci kuma kololuwa a zalunci shine mene? ne shirka. Allah madaukin sarki yana cewa wa idh qala luqman li ibnihi ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne mai girman gaske saboda haka a cikin nau'ikan zalunci wanda ya kai shi ne shirka So duk wani babban zalunci ne abin da ake nufi ana shirka ta shiga ciki da ita ce koloriya sannan abin da ahlul kitabi suke yi na manya-manyan zunubai na canza littattafansu da yin ƙari da rage a ciki shi ma ai zalunci ne ko kuma babban zalunci saboda haka shi ma ya shiga ƙarshen nan sai ce kuma Allah ya siffanta Yahudawa da cewa su azzalumai ne wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika hum adh-dhalimun sai ce fal muradu bil zulm al ma'asi al kabira wa a'laha ash-shirk billah abinda ake nufi da zalunci shine manya manyan uh, zunubai manya manyan zunubai malamai suna kafa hujja da wannan aya akan cewa duk mai aikata babban zunubi to bai cancanci a bashi wani abu na shugabanci cikin addini ba bai cancanci a bashi alkalanci ba bai cancanci a bashi shugabanci ya zanto malami mai koyarwa ba bai cancanta ya zanto malami mai bayar da fatawa ba kun waɗannan duka shugabanci ne cikin mene addini to azzalimi bai cancanci wannan ba kenan azzalimi anan da manan fasiki din kenan ko to almuhim wannan ayat tana magana ne akan alkawari wanda muka ce zance mafi rinjaye na imama din shine ah, annubuwatu war risala ko to da wannan al-Imam Razi yake cewa malaman mu sun kafa hujja cewa wannan ayar hujja ce akan cewa dukkanin annabi masumi ne masumi ne min zulmi hmm? duk wani wanda yake annaba ne to masumi ne baya zalunci zalunci kowane iri to kuma aqida ce ta jumhur ahlus sunna cewa su ma'asumai ne min al-kaba'iri hmm? qabla al wa ba'da al annabawa ba sa aikata manyan laifuffuka kafin a mayar da su annabawa da ma bayan an mayar da su annabawa tawan wannan ijma'i ne wannan ijma'i ne na ahlus sunnati wal jama'a to sai abu nan gaba da malamai suke faɗa kuma yana da kyau mu ɗan yi tambihi a kai shine cewa waɗansu suna kafa hujja da wannan aya ɗin wajen sukan shugabancin sayiduna abubakar da sayiduna umar da usman cewa allah ya ce alkawarinsa na imama ba zai shafi azzalumai ba suko ko sun taɓa kasancewa azzalumai cewa na farko sun taɓa yin shirka kafin zuwan musulunci larabawa ai sun yi shirka ko saboda haka suna cewa abubakar da da umar da mushrikai ne don haka shugabancinsu bai inganta ba hakanan suna cewa shi masumi a wurinsu ma'ana kafin mutum ya zanto imam sai ya zanto bai yin sabo ko na zahiri ko na ɓoye to tun da su a nan ba mu da tabbaci cewa ba sa yi ko na ɓoye bai cancanta ba su zanto shugabanni sai mun samu nassi akan cewa su ba sa zunubi babba ko karami a ɓoye ko a bayyane abu uku suka ce mun ittifaki akan cewa su ba masumai bane to in ko ba masumai bane su to kenan azzalumai ne in su in ko azzalumai ne to bai cancanta ba su zanto shugaba a imma wannan magana ne na 'yan shi'a al'imamiyyar isna a shari'a suna kafa hujja da wannan aya ɗin akan cewa limamansu su masumai ne sannan duk wanda ba masumi ba bai cancanta ya zanto shugaba ba don haka abubakar da umar da sauransu ba su cancanci shugabanci ba to munakasha anan shine cewa na farko tukun wannan magana ana yi ne akan al-imamatu ba imamatu duniya ba ba shugabanci da ma'anarsa na sarrafa al'amuran mutane ne da kullun ayar take magana akai ba hmm? saboda ai kun sani annabi ibrahim ya zanto shugaba ne a matsayin gwamna ko shugaban kasan da yake babu wanda babu wanda zai taba faɗa wannan ko eh, shi jagora ne a addini ba shugabanci ne na gama gari na Yanke wa mutane haddi da sauransu ba ba wannan bane to su ko imama su da suke magana suna nufin imama ne na wannan tunda suna sha abubakar da umar basu abin nan ba to kun ga ai imama ce ta ta gama gari to in an dauki wannan kaga maganar su ta faɗi gaba ɗayanta to na biyu mu ɗauka yana nufin kowane irin shugabanci tunda in akwai addini to daman shugabancin addini bai rabuwa da shugabancin duniya to in haka ne kenan suna nufin duk wanda ba masu mai bane azzalimi ne kenan sun ce sun taɓa yin shirka in mutum ya yi shirka ya zo ya tuba har yanzu sunansa azzalimi shi ne da kama hama shahadar jalla da muke cewa wannan ma ai hujja ce ta mutumin da ba da hujja kawai ya za a yi mutum da ya taba shirka yanzu ya tuba kuma ka ce har yanzu sunansa azzalimi saboda ya taba yin shirka a da na biyu mana wannan magana magana magana yasasshen magana ce Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a alqur'ani cewa duk wanda ya tuba Allah ya karɓi tubansa annabi ya faɗa mana at-tawbatu tajubbu ma qablaha al-islamu yajubbu ma qablahu na biyu shi ne cewa ba a sani ba kenan suna nufin kowa sai an samu nasi a kansa cewa shi ba a ba ne kafin ya zanto ba a zalimi ba ne zanto kenan su ma dukkan su duk wanda ba imam ba a cikin su a zalimi ne kenan to kuma na san ba sa faɗa haka makawunan su yanzu suna nufin a zalimi ne kenan ba sa sifanta a zalimi? kuma suna kiran shi imam so wakilan a din ɗinsu wanda ba a yi nassi a kansu ba duk su ma azzalimai ne kenan to haka nan mun da cewa abokan da umar ba ma'asumai ba ne again imma wanda suke wakilta imma su tun daga lokacin da suka ce limamin su ya ɓuya na goma sha biyu ɗin duk sauran da suka jagorance su su ma ai ba ma'asumai ba ne ko ba haka ba to su ma duka azzalumai ne kenan kaga wannan ba su da hujja ko kaɗan a wannan aya ɗin al'imamu a nan yana nufin manzo ne in an ɗauka shugaba azzalimi a nan yana nufin wanda baya aikata alkaba'ir wanda baya aikata alkaba'ir akasinsa sai zanto fasiki sai zanto fasiki to kuma mun ijma'i cewa bai halatta a bayar da shugabanci na addini ko na duniya a al'umman musulmi mafasiki bai halatta ina ba ta kun gane sai yasa malamai suka sha ijma'i ne bai halatta a dora fasiki a bashi khalifanci ko a bashi alƙalanci ko a bashi fatawa ko a bashi karantar da ilimi kowane irin nau'i a dora shi ibtida'an an san azzalumi ne bai halasta kuma sukan kafa hujja malaman fiqhu da wannan ayan tawassu'an lil istidlal sun da lafazin imam din yasluhu ma kowane shugabanci sai dai muka ce anan yana nufin kololon shugabanci ne amma ba dole ne mu ce shi shi kadai ba wanda ke kasa da haka din ma yana iya shiga ciki to Allah ya yi umarnin kan a baiwa azzalumai ya ce su bai shafi azzalumai ba don haka ku bai halatta ba ku ɗauki ragamar jagorancin ku ku baiwa azzalumai ina fatan mun gane saboda haka shi'a ba su da hujja a wannan kamar ga kamar ruwa ne za a garin ko ina jin za mu tsaya nan saboda eh, kada ruwan ya tare wanda yake son ya tafi gida abinda muka faɗa ya zanto daidai dai shi daga Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki ya eh, daɗa man daga farala ta sa abinda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh せの。